قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سيسكتي يا ذو القرنين للفا يا جوج دماجوجو suna nufin wasu al'ummomi guda biyu masu girma daga cikin ‘ya'yan Adam mabarnata ne a bayan ƙasa saboda abin da suke aikatawa na kisa da sauransu, shin mu baka lada na dukiya don ka saka wata katanga tsakaninmu da su?